kuma musulunci ya himmata da harkar iyaye himmatuwa ta gaske Allah ya sanya bi masu tarin yawa da ba za mu iya faɗansu a wannan zama ba har kuma hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo da ba za mu iya bayanin su gaba ɗaya ba da haƙƙi na cikin kyautata musu saboda sune ne sababin shigowar ta wannan duniya a'udhu billahi minash shaitanir الرجيم Allah yana faɗa wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsanan shine mahallu shahid wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما وانا لهما هما هما دعك فلا أنا لهم بابا ماما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى ثم دين نقص حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذل تبذيرا إن المبذلين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا ubangiji ya ba mu ƙa'idoji a cikin wannan aya sananniya ce suratul isra lalle a kyautata wa iyaye lalle a mutunta su lalle a kimanta su idan Allah ya kaddara girma ya haɗu da kai da su sun zo girman su to ba a daka musu tsawa ba a cewa dambe ba a cewa kash kamar yadda mu yi bayani a kan lamarin iyaye haƙuri ake yi da su da daɗi ko ba mu daɗi addu'a ake Allah raba mu da iyayen mu lami lafiya dan tajriba yau da gobe ta tabbatar duk mutumin da ya mutu ko ya bari iyayensa suka mutu ba sarfi lafiya ba to shi ma haka yana shiga cikin matsaloli masu tarin yawa da ba zai iya samun maganinsu ba saboda bai zauna lafiya da iyayensa ba Allah tabaraka ta'ala cikin hikimarsa ya yi bayanin annabawa daga cikin annabawan Allah duka sai ya bi cewa masu bin iyayensa ne na farko wannan ayoyi da muka rasa cikin suratul Isra'i Allah yana magana ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin al ya kafa masa wannan dokoki kuma mu aka wajabta mana mu a gaya musu zance mai taushi wa kullum ma ƙaunar karima a shimfiɗa musu fiffike na jin ƙai da tausayi min rahma ana so da yi ji tausayin iyayensa yi jin ƙai ga iyayenka kaga galiban abin da aka fi sani shine babba ya tausaya wa na ƙasa amma da aka zo maganar iyaye sai aka ce mutum ya shimfiɗa musu janahan zulli min rahmati saboda tsufa yana kama iyaye ka rayu da su to ka tausaya musu kuma ka rinka yi musu addu'a wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira mai ta'limi yace duk mutumin da ya idan da sallah bai yi wa iyayensa addu'a ba a cikin sallah guda daya lalle ya munanta lalle bai kyauta ba Allah ya yaba annabawa annabi na farko daga cikin annabawan da Allah ya ba annabi ya haya Allah ya yi bayani cewa shi mutum ne mai bin iyayensa bakan biwalidaihi muti allahuma ya ya haya mai bin iyaye ne mai wa da iyaye wata da'a ne annabi ya haya mai zaman so mai girman kai mutakabbir ba dangane da bin iyayensa sannan kuma da ya musu da'a da kyautata musu bai saba musu ba kwata-kwata annabi yahya Allah ya taimake shi ya zauna lafiya da iyayensa kaga wannan wani annabi ne daga cikin annabawan da suka gabata amma saboda kyawun aikinsa shari'a ta musulunci ta kawo mana a ƙur'ani ake mana bayani ga irin yadda ya rayu da iyayensa ya yi haya kudin kitaba bai kowa wa ake na kun hukma sabiya wa hananan min ladunna wa zaka wa kana taqiya sai Allah ce wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabbaran asiya mahallu shahid da Allah yake wa hananan min ladunna wa zaka wa kana taqiya wa barran bi walidayhi mai bin iyayensa ne annabi ya haya kuma Allah ya yabe shi ce bai zama mai girman kai mai saban Allah ba in ka zo kan annabi isa shi ma Allah ya yi bayani dangane da biyayyar da wa mahaifiyarsa Allah ya ba da labari yadda shi annabi isa yake faɗa cikin suratul maryam qala inni abdullah atani alkitaba waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aina ma kuntu وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ma'alu shahid a cikin ayar bayan Allah ya jero bayani akan shi annabi Isa shi ɗin bawan Allah ne ba Allah bane ba saboda wasu suna cewa shi Allah ne kuma suna cewa ɗan Allah ne yace Allah ya sanya ni in zama ne mai albarka mubarakan aina ma kuntu sannan Allah ya yi min wasiya da in rinka yin sallah shi annabi Isa ma an ce sallah me yasa kiristoci ba sa sallah fa ausani bis salati waz zakati da ba da zakka duka Allah ya masa wasiya matukar yana raye umarni ne wannan wasiya dole ya yi sannan kuma ya ce Allah ya umarce ni in zama wa bazan biwani da ci mai yin da'a wa mahaifiyata mahaifiya yake da ita tun da haife shi ba tare da uba ba daga ya bi ta ya mata da'a Allah ya yabe shi haka Abdullahi ibn Mas'ud yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wai ya Rasulullah ayyul a'mali ahabbu ila Allah wai wani aiki ne fi ya zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala hadisi Imam Bukhari wani aiki ne fi soyuwa a wajen Allah ku ji tambaya ne wani aiki ne fi soyuwa a gurin Allah manzo Allah ce as-salatu ala waqtiha yin sallah akan lokaci sannan ya dada cewa sai ne sai annabi ya ce shi birrul walidaini bin iyaye mutum ya bi iyayensa shine abu na bi bayan sallah to kuma mutum ya bi iyayensa sai ya ce kuma me sai shi sannan jihadi saboda Allah to kaga ashe a wannan jeran hadisi na Abdullah bin Mas'ud hatta jihadi bai kai bin iyaye ba matsayi da daraja a gurin Allah tabaraka ta'ala Abu Huraira shi ma ya ruwaito kamar da Imam Hakim ya ruwaito hadisi a cikin Mustadrak na hadisi na 7258 manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa hadisi ne hasanul li yakunu hasanan da gairi inda shima'i turuqihi lokacin da ya harhadu da wasu asalin sa ne amma tunda an samu wasu da yawa sun zo sai suka karfafe shi cewa ku kiyaye dangane da matan mutane sai kuma matan ku su kiyaye ifu an nisa'in nasi ku kiyaye ta'addanci ga matan mutane neman matan mutane zance da matan mutane Ke banta da matan mutane kamar yadda wasu yau suke yi zina da matar makoci zina da matar aboki hira da matar wani a wayarsa kana cakin da matar wani haramun ne wannan cin mutuncin wani ne kuma cin mutuncin shari'a ne da ka ku kiyaye dangane da matan mutane ko mana ku matan za su ainihin kiyaye sannan ku yi biyayya wa iyayenku ku musu da'a shine muhallin ku bi iyayenku ku musu da'a ku ma na ku iyayen ƴaƴan za su yi muku da'a su bi ku shari'a ce da ya bi ubansa shari'a ne da ya bi uwarsa musulunci ne wannan saba wa wannan keta dokar Allah ne keta dokar musulunci ne Abu Hurairah ya sake wa hadisi riwayar Imam Muslim hadisi na 6675 zan Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana yayi addu'a yace Allah ya tirsasa hancin wani bawan Allah Allah ya gada tirsasa hancin wannan bawan Allah sai da ya faɗa sau uku suka ce waye wannan ya rasulullah manzo Allah ce wanda ya riski iyayensa lokacin girma ya same su amma dukansu ko kuma ɗaya daga cikinsu amma yayi ta aikin banza ya shiga wuta bai kusa da'ar da zai shiga gidan aljanna ba shi akwai haddari mutum ya rayu da iyayensa bai kyautata musu ba ta inda zai samu ya shiga aljanna ana kawo mana fatowi da ainihin maganganu marasa daɗi dangane da alaƙar 'ya'ya da iyayensu na farko dai yanzu wani bai mai da ubansa abokin shawararsa ba duk abin da zai na arziki na kirki ba ya tuntuban iyayensa idan fili zai saya idan gida zai gina idan harkar kasuwanci zai yi idan aure zai yi idan wani mu'amala zai yi babansa kawai kamar hoto ne mahaifiyarsa kamar hoto ce yau 'ya'ya da yawa ba su fiye irga iyayensu cikin mutane masu mutunci da za su nemi shawararsu ba amma abin mamaki iyayen nan su ne sababin kawo su duniya yanzu abin da yake faruwa da yawa yawan matasa mutum zai tashi je yana neman yarinya da aure wallahi shi shekara biyu yana neman yarinya suna zance har ya je wajen iyayenta har ya je ya gaida ubanta har ya je ya yi wa uwata isani amma shi nasa uban bai sani ba ka duba ba ya je ya gaida uban wata amma shi nasa uban bai gaya masa ba saboda me bai da kuɗi saboda me ko ya faɗa ko kar ya faɗa duk ne saboda me ba a goyon bayan ra'ayinsa ba ra'ayinsa ake so ba akwai wanda yake hayar wani uban ba ubansa yana raye sai ya iya ɗauko ubansa sai ɗauko wani uban ya kai shi ce shi ne ubansa a matsayin wanda zai nema masa aure wannan ya faru an mun fata an ce an kama wani ya yi hayar wani uba kuma ubansa yana rayu me yasa ya ce da Allah ku rabu da shi kawai wallahi sai ayanka sun maka duk wanda ya rashin mutunci wa ubansa wallahi ka shirya wallahi sai ayanka sun maka in kwana za ka rinka yi a masallaci kan saboda sallau ne kai to ka tabbatar ka yankar wa kanka tikiti da yayanka za su mutuncinka in yanzu kana ganin girma wato kana kana da wani matsayin da baka yayanka ba su sai maka ba girma zai kama ka sai ɗanka ya zo ya yanka ma wani abun bakin cikin da wallahi ba za ka iya barci ba da ka kula da iyayenku ku mutunta iyayenku idan ka zo ba babin yara yan mata yanzu yarinya budurwa mace wallahi malam ba ta fiye irga uwarta daga cikin wanda za ta yi shawara da su ba sai ce kai alaka da samari matasa har ma ta ba da dama a zo ma gidansu uwarta ba sani ba ba sa neman shawarar iyayensu mata wajen zaben miji ba sa yi saboda uwarta ba ta kai ba wata an yi mata magana ce da Allah rabu da ita abinda ko boko ba ta yi ba ma'ana saboda uwarta ba ta yi boko ba yar kauye ne ita kuma yanzu ta yi boko ko ta yi digiri ko ta yi NCE baki san ba ke ce cikakkiyar mahaukaciya tunda ba kya kirga darajar uwar da ta haife ki kuma kina wulakanta uwarki saboda wai ba ta yi boko ba da ka ba za ki nemi shawarar ta ba yin boko shine dalilin mutum ya yi hankali ko ya yi wayo yin boko kawai shine yake nuna cewa wani ya waye ya cancanta a nemi shawarar sa wannan ba daidai ba ne. to yaya suna neman aure ba tare da tuntubar iyayensu maza ko mata ba haka 'yan mata suna keɓanta da samari ba tare da sun tuntubi iyayensu ba sai yarinya ta gama soyayya saura iris ba da kanta wa saurayinta sai daga baya sai a zo a ce ka je ka gaida babana kawai sai ka ga yaro ya zo yana shafa kansa ya saka hula bai samu sawa ba ya zo yana gaishe ka bayan ya tafi sai a ce ma ai mai neman wance ce wai a ce har an ba shi dama har ma ya ke keɓanta da yarka sa wajen 373 amma kai baka da labari ba ka da amfani wallahi duk uban da ya bari aka masa wannan a gidansa wallahi bai zama cikakken uba ba ya kamata ka taka mata birki idan akwai sauran tsumagiya da ya kamata a rinka zana ta wannan yarin ya kamata a zane ta saboda akwai rini a cikin wannan akwai rashin mutunci akwai rashin sani ya kamata yanzu yan mata saura kiristu ba da kansu wani yaro ya kira ni a waya wata ran daga ko ingila ne ko ina ne da wata kasa malam na shiga matsala me yasa me ka wallahi malam sai ka ce maka na ce me faru ka je taimaka malam na ce kai bayani da Allah za ka yi bayani wallahi malam mun je mun yi aure ne da wata yarinya kuma gaskiya iyayen mu sani ba na ce ta baban ka bai sani ba eh ita uwarta ta sani ubanta ya sani ce wallahi duk ba sani na ce to ka shiga uku ka shiga uku malam yanzu ya za a yi mun ce ai ban ma san me zan iya ba wace ba ta zan ba ka ba ka gama shiga uku kawai to abin da ya faru abin da ya faru uban ya kira yake ba shi labari daga baya sai uban ya ce ban san wannan auren ba kuma ba ni ra'ayi ni na biya ma kuɗin makaranta ni na sama maka admission ni na maka kaza don haka ba da bakina ba ka je duk abin da za ka yi ka je ka yi kuma wannan yarinyar ka gaya mata ni ban sulikin ta sai ga shi yarinyar ita ba ta kira na ce nima ba ruwa na kuma ba da ni ba yauwa ubanku bai san da auren ku ba kun je kun yi kewaye waliyinki wai kawai wani student aka samu aka daura mai babbar riga kawai zai zauna ba la aka daura ba alhali annabi ya ce kada a aure ce da sadaki da wani. to irin wannan suna nan barkate ina wannan bayanin ne saboda yanzu kusan yayi ne ake yi yarinya da ta je kasar waje ina gaya wa musamman waɗanda suke tura 'ya'yansa suna karatu a kasar waje wallahi ma na yarinya da ta je ta yi karatu ta yi digiri ta gama galiban ana samun aiki Ƙasashen waje ana samun aiki da ka gama makaranta sai ka samu wani aiki ko wani part time ko a wata ma'aikata ko wani abu sauran su ne in awar suke aikin su kawai sai mutum ya je ya auna ya kama aiki ya auna ya ganin cewa zai iya kama gida kuma zai iya ciyar da mace kawai sai su je su kulla aure ba tare da sun sanar da iyayensu ba saboda sun rena su ubanka ya biya maka kudin jirgi ubanka ya yi neman maka admission ubanka ya zo ya takura wa nanka a gida su ki cin mai kyau su ki shan mai kyau ana tura wa kudin makaranta sannan ka gama kuma ba za ka ɗauki ra'ayinsa ba ba za ka nemi shawararsa ba alal aƙalli ba cewa aka yi ba za ka yi aure ba in ubanka ba so ba haka aka faɗa ba amma ina ga mahaifinka yana da mutuncin da ya kamata ka nemi izininsa ko da albarka ne in kai dan albarka ne ka nemi ya saka maka to wannan yana daga cikin wato rashin mutunta iyaye da rashin kimanta iyaye da rashin darajar iyaye musamman a irin wannan lokaci da ake yayin wannan rashin kirki wani bawan Allah shi ma yarinyarsa ta budurci ya same ta kawai ta je ta kama hirar samani sai da ta yi zurfi ta yi nisa kawai sai ta je ta gaya wa uwarta cewa gawa ne zai zo zai gaishe shi sai ce kamar yawa ne me ya faru a zai zo gaishe ka A'a me ake nufi a yi min bayani a ai me neman ta ne sai ce uwar daman har kun bayar da ita daman har kun ba da dama ne wani ya keɓanta da ita daman ke ce za ki ce mun me neman yarki zai zo ya gaishe ni ashe daman ya wa ya ba shi dama ya keɓanta da ƴata wa ya ce ya buga mata waya waye ce kaza waye ba shi dama ina nan ina raye ban mutu ba kun binne ni a cikin rami yace to ba ni ba irin wannan abubuwan suna faruwa kurakurai ne kuke yi? ya ku samari matasa ku ji tsoron Allah ku daina tsare 'ya'yan mutane a bakin titi kuna magana da su kuna wai soyayya kuna toyayya ne kuna kona kanku ne kawai ba duk dan kirki yana mutunta iyayensa duk yarinyar da kaga kana ta magana da ita ba ta ma magana iyaye ba ya nuna ma ba ta da tarbiyya ka tsara ga makawai wani an kira shi an zo an ce alade na gaji a lafiya kalau wannan kaza kaza kaza sauransu wallahi ga yarinyar ka ne suna dan tattaunawa har sun ma daidaita ya ce to har sun daidaita ko ce to ba ne ce to a saurare ni ce na gode a saurare da ya zubar da shi sai da ya fashi sama da watanni barkate bai kula shi ba shi ne yaron ya zo yana magana ya za a yi ya za a yi sai ce aje a gaya masa aini ina da alkawari diyar da ya kuskura ya fara buga wa ƴata waya ban sani ba ba da izini na ba kira ta ko ya magana da ita ba da izini na ba da yadda na ba ya ce to kuma zai aure ta ba shi ya ce ni ga'ida ta ce kuma haka za a kyale ni tun da dai kaya na ne kuma ya ne yaron ya zo yana magana na ce a'a ai duk wanda ya kafa doka a gidansa ai kyale shi ake yi kai ya kai ka je ka tsare ta wallahi ma na itikafi ta zo na ce to ashe haka kuke haduwa a wajen itikafin kuna abin nan wallahi a itikafi ta zo na ga ustaziya ne na ce to ashe daga zuwa kama ruwa ustazai kuna zuwa ban ɗakunan mata kenan kuna kewayawa kenan akar a kula da yin itikafin a kula da su da yawa sai ka ji wallahi a yi itikafi muka du'a ah, to me alaka masallacin mata a sama na maza a ƙasa ko masallacin mata a gefe na maza a gefe to ya aka yi aka haɗu kana kallo na da kai nake <laughs> Allah ya gyara halin to wannan kenan da haka irin wannan matsaloli ke faruwa na saba iyaye to ya kamata a kiyaye wannan duk mashakil ne yanzu akwai wanda aka samu ya daki iyayensa wannan da kaina na gani da ido na mun je wani gidan kurkuku irin taimako da agaji ga waɗanda aka ɗaure su ba da haƙƙi ba ko aka ɗora musu tare a taimaka musu a fitar da su ma'aikatan gidan kurkukun suka ce malam wannan kakkufin da shi na ce me ya faru ce kun gan shi na kakkufin da shi kai dai ka bari kawai malam kan da ya kufin da shi na ce sai an mana bayani za ka ce to uwarsa ya daga sa, ce wallahi uwa ya wa shege duka aka ɗauko shi a wannan yanzu wannan ya kamata a cire shi a ya kamata a ta ɗaure shi har iyado to ashe akwai ma masu dukan iyaye to ba dukan iyaye ba akwai wanda suke faɗe wa iyayensu duk wanda yana cikin rashin mutunci da ake a wannan zamani faɗe kamar ya faɗe in an ce faɗe da ƙarfin tuwo mutum ya je sadu da wata mace da ana yi wa sauran mata a waje amma yau Allah ya kamu lokaci saboda fitsara saboda tsafi saboda bin bokaye da imani da matsiyata marasa tsoron Allah masu zubofi na 'yan wuta boka ya zo ya baka wani magani ya baka wani naƙari ya ce sai ka je kwanta da mahaifiyarka saboda kana neman mulki ko kana neman sarauta ko kana neman kudi ko kana neman wani abu wallahi akwai wanda wallahi akwai wanda ya je danne mahaifiyarsa tana baba ni ne fa ce eh ke ne ni ne fa sai dai sani da ita wani kuma da aka bashi abin da je ya gwada ya gwada ce kai na hakura wallahi wannan mutum na talaka ba zan je ba da yi ba wancan ku da yake matsiyaci ne sai da ya je ya yi. kuma aka kama shi aka masa shengen duka kuma har yanzu yana cikin talauci to akwai wanda aka samu ya yi wa uwar ciki shi kuma wannan wani irin labari ne wannan wani irin magana ne wannan wannan wani irin abu ne wannan uwa haba ustaz haba malam ko cinkiyar gidanka ne da ta kara maka yaya ya kamata ka daga mata gaba ballantana uwar da ta haife ka wal iyadu billah Allah kare mu da karewarsa da kyautata wa iyayenku lallai wani abu ne da Allah ya umarni Allah ya ce wa idza akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah ku ji bani isra'ila aka faɗa amma sai ce wa bil walidaini ihsana banu isra'ila ba. amma Allah ce wa bil walidaini ihsana Allah ce wa dil qurba wal yatama wal ne wa qulu lin husna wa aqimus salata wa atu zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun a wata ayar wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a sai da cewa wa bil walidaini ba sai na fassara ba kawai Allah ce ku kyautata iyayenku قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا شما فيك وبالوالدين إحسانا أتشي سورة الأنعام ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين عن اشكر لي ولوالديك إلي المصير حكما وإن جاهدك على أن تشرك بي ma salaka laka bihi ilmun fala tuti'huma bayan da'a da biyayya da aka ce ka musu to amma kar kai musu da'a idan sun ce ka saba Allah wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana a wata aya hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra حتى إذا wa أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي alayya علي wa ala walidayya وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين يوانا الله يا كيفي تبين إياي لكي تتامس أكن جهادي كما يدني مكو بياني ولبعض الله أحاديث معاوية yazo yana cewa za shi jihadi daga baban shi yace yazo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ina neman shawaran manzo Allah astashiru fil jihadi manzo Allah yace alaka walida kana da uwa kana da tsohuwa tana raye yace na'am manzo Allah ya ce izhab fa akrimha jihadin ka koma ka girmama mahaifiyarta. da Allah dubu magana ta annabta me girmama mahaifiya ya tsuguna gaishe ta kawai me girmama mahaifiya ya zauna mata gida ya ciyar da ita yi mata sutura ya taimaka mata ya faranta mata rai ya yi hira da ita ya gaya mata maganganu masu daɗi ya kyautata masa amma yau abin da yake damun ku da yawa daga cikin mutane kun fi fifita matanku a akan iyayenku mata mutum zai je ya samu a mai shegen tsada ya sai wa matarsa in tun ya kawo su ce a je a can amma wallahi uwarsa ba zai iya sai mata atamfa mai tsada ba irin ta matarsa ko makamanciyarta a'a ita tun da tsohuwa ce sai a je a sayi mata lalataccen abu kuma matan ma sun yadda da haka sun sani ku kun fi fifi da matanku akan iyayenku mata da ka in ka kawo wani abu ma sai ta tambaya iwa za ka kaiwa wani ya sayo a tamfofi matansa biyu uku sai ya sayo oba yace kowa ta zaba kansu guda kaga wannan yayi kokari duk Holland Holland ne sai sai wa ɗayar ita ma Holland wato ɗaya a tamfar matarsa guda uku ta hudun ita ma Holland sai matan sai wata ta ce wannan tawaye ka san mata akwai sa ido sai ce wannan ta hajiya ce uwata karka manta fa sai da matarsa suka gama zaba sannan yanzu zai kai wa mahaifiyarsa sai wannan matar ta ce eh hajiya ashe a tamfar da muke daurawa shi hajiya take ita hajiya take daurawa to ashe ka je ka raba mata kwana Mu gane ba magana ko ashe a tamfar da muke sawa shi hajiya take sawa to tun da kanmu ɗaya da hajiya har za a sai mata a tamfa irin tamu ai ita ma sai ka je kai mata raban kwana ya ce ke da ya daga hannu ba fa fa fa fa ya ta buga ya ce uwatawa ya gama haskata ya ce kuma hana kayan ki na sallame ki yanzu kada wanda ya tambaye ni hukuncin wannan malin a musulunci ka a tambaye dan ba daidai lokacin ba da wannan amsar bane a kyale mu kawai a haka mu a haka ta sha tafi ta da ku gobe ma sha da karawa ba macewa na yi a yi ba ni labari na bayan saboda yan shari kar a ji a juya ce an yace a ba da kaza kaza kaza mala alƙasiri ya zo ya ba ku fatawa akan wannan ya haska ta da gaske ya ce in ma wani abu ne ya faru daga baya ma je mu isa gifari to wannan ba daidai ba ne wani ya ce yana buga waya ku ji da kyau waya yake bugawa yana buga waya suna zance ko da mahaifiyarsa ne ko da 'ya'yansa ne mata saboda mace in ta samu wuri ta samu gindin zama rena mutum take yi sosai ko yi haƙuri ko yi haƙuri ko yi haƙuri don na ga wani mijin hajji ta ce ya ɓatar ya yi haka take wa ake buga waya daga daren nan ya ce a ah, wace iskar ake kira yace ah? wai an ji yana waya ne da mace kasan idan mace ta rena ta ko waya ta zo kana yi sai ta zo gefen ta ji da wa ke yi da wa ke yi wallahi bai kamata ka bar wannan a gidanka ba wallahi ba ta da haƙƙi to dan kasuwa ne ne bugo min waya aka yi za a sai a warwaro da a atamfa ba zan yi ba Ɗan kasuwa ne yana sai da tamfa wata ta hajiya ta bugo za ta yi tamfa ba zai dauka ba lakkara ne na jami'a ya ba da asamin wata ɗaliba ta kira tana tambaya yaya kes ɗin kaza kaza kamar yadda waɗannan mutane ake buga musu yau Allah laifi ne yaya mata za su ce wai namiji wai ba zai waya da mace ba ai zai yi dole ne larura ce yayi wallahi kawai malam ya ce ‘ya'yana ne sai ta ce masa to ake ka je ka aure su wani ta mai kishi ne ya ce eh ya ce to na su ce ki zance ya kare ina faɗin wannan ne saboda mata masu gatsali mata masu rashin kirki da suke faɗin maganganu na rashin girmamawa wai don kishi kishi hauka ne kishi zai kashe miki aure wallahi da zai magana da 'ya'yansa ba wani wani irin kishi ne wai baka isa ka kira 'ya'yanka mata ku zance ba wani irin kishi ne ba za ka kira uwar ku yi magana ba to sakacin da wasu maza suke yi a gidansu yasa suke buɗe ƙofa matansu su ci mutuncin iyayensu akaram kalla wani zuwa yi mahaifiyarsa ta ce a mata kaza a mata kaza sai zo wajen matarsa da Allah na neman ki ban shawara in san wallahi hajiya tana da problem wallahi ni matsala hajji yana damuna wai ta ce kaza ta ce kaza ta ce kaza ta ce a mata kaza ta ce a mata kaza matar da yake ba ta rake ki a ke mata kai gale ta kai ka san ai wannan zamani in ka zuwa musu tsofaffin nan suna da matsala tsayawa za ka yi tsayin daga matarsa take ziga shi cewa wai ya fice wa uwarsa yanzu da wannan za ku rayu ku samu albarka a rayuwar kuna wulakanta iyayen kuma ta da wannan za ku samu albarka to kaji wannan jihadi ya zo jihadi ya zo za shi ma wanda ce akwai tsohuwa ce ke eh, toje ki mata shi ne jihadin ka a wata riwaya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam an zo masa aka ce inni wani an zuwa ma'ak ko inni wani an zuwa. ina so zan je yaki faji'tuka astashiruka sai na zo nake neman shawararka sai annabi ce alaka walida kana da mahaifiya tsohuwa yace kwarai yace in saffal ba. ka je ka lazunce ta ka kyautata mata fa innal jannata inda rijlaiha lalle aljanna tana karkashin ainihin wato kafafuwanta imam al-bayhaqi ya rawaito wannan hadisin ya cikin shu'abul iman kuma hadisi ne sahihi wannan yana nuna mana ashe aljanna ma ba za ka shige ta ba sai ka lazunci iyayenka ka kyautata musu wallahi yan uwana akwai tsohuwar da ta zo ta sami mata ce malam dan Allah ka bani addu'ar da Allah zai karkato da ɗana ya dawo kaina nace hajiya yaya haka tace malam baya yi na baya saurare na tace ɗana mai arziki ne kuma wallahi malam ta gaya mun shi yana cikin manya-manyan attajirai masu kuɗi da arziki ta ce wallahi malam in na buga masu masa hajjiya me hajjiya hajjiya aiki ya yi yawa hajjiya hajjiya don allah ki da takura mu hajjiya ke baki san harkar da ake ciki ba ta ce ba na yi haƙuri ina son ganin ka ne wallahi ba na samu zuwa ba don yanzu daga nan ma zuwa wata guda ma ba za ki iya gani na ba hajjiya haka ya gaya uwarsa ta ce malam haka zan zauna ina cikin tagumi da bakin ciki ina son ganin sa amma fa kullum sai ya kwana da matarsa amma fa kullum mai bude masa gate ya gan shi amma fa kullun yaransa na ofis ko na kasuwa sai sun ganshi. shi tace malam saboda an ga muna da alfarma ɗana mawadaci ne gidana a cike yake da 'yan uwa dangi mabukata wata ba ta da abinci wata ba ta da kaza wani ba yi da kaza a zo a haɗu mu saboda ana gani uwar alhaji ne ta ce wallahi malam haka nake cin bashi in shiga kunya in ba da waɗannan bayan Allah in ce shi nan shi ce a bayar amma wallahi ba shi ce a bayar ne ba to abin ya ishe ni ya ba ba ya ba bani da ƙarshe sai ce min duk abin da nake so in je in samu matarsa in gaya mata da haka uwar in ta tashi sai dai ta wanke rigar ta je gurin matarsa ta yi gaisuwa ita tana zaune sai a ce hajiya ce ta za ce ta ku shigo da ita hajiya ya aka yi a damar so nake in baba ya zo ki gaya masa ki ga kaga ɗanka ne amma yau ce masa kake baba saboda yana da kuɗi tana ce masa baba saboda yana da dama da aka sai ta tsuguna ta faɗi bukatu matarsa ta rubuta idan ya zo da daddare sai ta bashi da aka abinda zai bata sai dai ta hannun matarsa wannan wulakanci ne wannan tozar ta iyaye ne wannan cin mutuncin iyaye ne ana canja mata amma ba a canja uwa kuma masu irin wanga ɗabi'a wallahi azimu ba su fashewa da daɗi a rayuwarsu ku rike wannan gaba ce mai muhimmanci kwarai-kwarai da gaske yan kwana musulmi daga cikin abubuwa da ake so mu yi wa iyayenmu mu kyautata musu in na ce kyautatawa qur'ani ma ce kyautatawa insani ba a buɗe ba a ce sai kaza sai ka duk abin da za ka yi na kyautatawa iyayenka billahi azimu ka musu kada a zage su kada a saba musu zagin iyaye da saba wa umarninsu yana cin kaba'irul zunubi abdullahi dan amru dan as ce inna min akbaril kaba'ir an yal'ana ar-rajul walidai yana cin mafi girman zunubai annabi ya faɗa mafi girman zunubi ne mutum ya tsine wa iyayensa aka ce ya rasulullah kaifa yal'anu an rajul walidai yaya mutum zai zagi iyayensa sai ya ce zage-zage ka zagi uban wani shi ma ya zagi naka uban ka duba saboda mutuncin uba fa kar ka je ka zagi wani wanda in ka zage shi zai zagi naka uban kar kai haka idan ka zagi wani ya rama ya zagi ubanka ka zagi ubanka kar kai haka kwata-kwata wannan hadisi ma bukhari ya rawaito shi kada ku saba wa iyayenku kada ku sa su cikin fushi bin su wajibi ne tilasti sai dai in sun umarce ka da sabon Allah da a daka musu tsawa wala kuma. ba a yi wa iyaye tsawa ke hajiya kai baba ba na ce ba a daina ba a gidansu ba a yi wa iyaye wannan dukkan albarka yana musu ƙaunan karima ne magana mai tausasawa magana mai jin ƙai magana mai farantawa magabata na kwarai suna faɗa cewa yana daga cikin bin iyaye da kyautata musu tafiya idan za ka yi da babanka ka kauce gaban shi sai dai in za ka je ka ɗauke masa ƙaya ne ko dutse za ka cire masa amma yana cikin sabawa iyaye ka wuce gaban babanka yana bayan ka sai dai a mota ne kake tuka shi ka duba yadda suke kulawa da iyayensu suke mutunta iyayensu ciyarwa ku daina barin iyayenku a cikin yunwa kana cikin wadata kana cikin riguna kana cikin huluna kana cikin takalma kana cikin motoci amma gidan ubanka baya ganuwa ubanka yana zama da sutura mara kyau ubanka ya je naurin aure baya ganuwa ubanka yana cikin yunwa da an ganshi yana cikin talauci wallahi tallahi kuskure wata rana wani abu da aka yi ya bani tausayi sai da zubar da hawaye kanin mahaifina ne ba mahaifina ba kanin mahaifina na ɗauki wata rigata na kai masa irin mai aiki innan babban riga wallahi mutumin nan sai fashi da kuka ya ce ga nawa 'ya'yan da na haifa ba su bani ba amma ga ɗan ɗan uwana ya bani idan ya tashi zai je ɗaurin aure ko zai je masallacin juma'a yana idar da sallah zai fara ɗaga rigar na yana cewa wane ne kamun wane ne kamun wane ne kamun riga da an saka ta aka ba shi kwanci amma yana farin ciki su iyaye dattawa suna son iyaye ƴaƴansu su faranta musu rai su ɗauki riga su ba su suna alfahari da wannan rigar su je ɗaurin aure da ita ya baza rigar nan ko bai yi magana ba a ga cewa ɗansa ya masa gada amma a cikin mu akwai wanda zai yi shekara bai saka riga ba shekara biyu amma wallahi ubansa bai da rigar da zai je juma'a yanzu wannan daidai ne mu tuna da abincin da muke ci mai kyau a gidajenmu da mu da matanmu da ƙasusuwan da muke karyawa mu tuna da iyayenmu a ƙauye kuna tsammanin bayi sabi wallahi duk wanda yake da ubansa ko uwarsa a raye a cikin arzikin da ka samu da albashinka wallahi al'azimu ka ware musu wani abu mai ƙarfi da za ka taimaka musu amma ya lai yaya abin yake faruwa babu wani bawan Allah ya ce malam muna cikin masifa na ce me faru ya ce malam a gidana mata na na kama musu gida dubu ɗari kaza nake biyan haya na zo gidana a bani abinci an ce babu ruwa a bani abinci an ce ba markaɗe me yasa ba ruwa wai ruwan famfo ya ɗauke wai kuma ba za su ɗebo a rizabuwa ba irin tankin da na cikin gida na ƙasa wai su ba za su ja ruwa ba su yi mai abinci wai an je injin markaɗe mai markaɗe ya tashi matan wannan zamanin kenan fa sai wanda Allah ya kubutar mai markaɗe ya tashi don haka tattafi da tumatir ɗin ba za su daka a turmi ba ba za su jajjaga ba ba za ta kunna bulanda ta yi ba tunda ita yar gata ce suka zubar da tattafi da tumatir suka ci indomi suka kwance su ya dawo gida ya ce na abinci na aka ce ba ya abinci ba me faru wallahi mai injin markaɗe ne ya tashi ya ce to shikenan babu damuwa washe gari ya je rufe sito dinsa. na shinkafa da taliya da komai da komai ya je kasuwa ya sayo buhun masara ya kai wani inji ya ce inji mai wando ya ce a niƙa mun masarar nan ta niƙu sosai ko sulfa ta kar'ai a niƙe ta kas aka niƙa aka kawo ya jire ya je kasuwa ya sayo kwano na kuka kwano kwano ya kai inji ya ce a niƙa mun kuka nan ya tambayi ina ake sai da daddawa da fa duk gidansa ba a cin daddawa ya je ya sayo daddawa ya kawo ya siyo gishiri ya ajiye ya nemo magi ce gashi nan kullum kwaya ka zane, na irga kwaya nawa ne ya ce ga abinci na kawo ya ce daga yau an daina cin shinkafa kuma an daina cin jarmiya ta tafi da tumatir tun da ma yau an zo ba a samu ba za mu ci tuwa gidan nan sha Allah za mu tuna da rayuwar iya da kakanni malam mata ne yan birni sun saba da cin indomi da safe da karya kashi da safe da shan shayi mai madara da shan shayi kaza yace malam ka san me na tuna ce a yace wallahi malam tunowa ne tsohuwa ta uwata tana kauye idan zan je gaishe ta ko kwanta babu in na je a gidan kara take a gidanmu rijiyar da ubana ma a ya tarar da wannan rijiyar afafake da itace uwata take jan ruwa itace a kan rijiya uwata take jan ruwa a goga ya ce mana idan gero ya yi aka kawo gidanmu haka take shanya gero sai ya bushe ta sussuka shi ta surfa da kanta ta dafa abinci da kanta tana gadara tana da ɗa a waje na je na taro 'ya'yan mutane na ajiye su uwata tana tsora tukunyar ƙasa tana dafa abinci uwata tana sunfiyawa a rijiya tana jan ruwa uwata tana sussuka dawa da matsara da kaikayi da wahala tana daka tana kaza in je kurin a ƙarshen wata ko na abu in je in gaishe ta in kai mata magi in kai mata kaza in kai mata kaza tana murna yanzu na zo na tara wasu 'ya'yan mata ga sunan na ajiye su suna koshi sun fi ni koshi dan yawanci matan mu sun fi mu koshi yawanci matar ka za ka ganta jajawar da haskanta yadda ka ga tumatir haka da kai ko kana nan ka kode furfura ya bugar da kai saboda ta ci ta koshi hankalinta a kwance ya ce malam ban ga dalilin da zan zo ina biyan kuɗin gida dubu ɗari biyar miliyan ɗaya ina tafani ina kaza uwata tana wahala ba na ce to wallahi yanda ake rayuwa a ƙauye na a ci tuwo miyar kuka ni ma a gidan nan haka za a dan lallaba a zuwa kuka ma sannan suke ta ai ba damuwa tunda akwai matsalar tattasai da tumatir akwai kuka a ina kawo ta ce a ci tuwo kuma ni ma haka nake zama ya ce a zuba mun tuwon na da kafa da ni da 'ya'yan da kuwa ce ku zo mu ci yanzu dan Allah wannan bai yi tunani ba ba cewa ne na goyi bayan abin da yayi ba amma comparison din hada abin da yayi yace ya zan bar uwata tana jin ruwa a rijiya a kauye ya zan bar uwata tana tsora abinci da tuwon kasa da tukunyar kasa ya zan bar kaza sannan zo kuma nan wata tana ce mu wai bata jajjaga tattasai da tumatir ba wai ba abinci ku gyara ku rinka yi wa iyayenku addu'a واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا kuskure ne mutum ya zo ya addu'a ya roki Allah bai roki Allah ya yafe wa iyayensa ba idan kuma suna raye kuskure ne mutum yin addu'a bai ce Allah ka ji kan iyayena ka sa da imani ba idan mata al'amalu a ibnu al-insanu ko ibnu adam in qata'a anhu amaluhu illa min salasa aikin mutum gabaki daya ya kare in ya mutu sai abuwa guda uku illa min sadaqatin jariya sadaka mai gudana mutum ya tona rijiya mutum ya gina makaranta mutum ya gina masallaci mutum ya ɗauki nauyin mutum ya ɗauki nauyin sai je karatu ya ilimi yana dawa ko ya ilimi yana taimakon mutane wannan sadaka ne jariya a ilmin yantafa'u bih ko wani ilimi da mutum ya karantar aka yi ta amfanuwa da shi wannan ladansa baya yankewa au waladin salihin ya dola ko kuma wani salihin bawa ɗa mai masa addu'a hadisin imamu muslim hadisi na 1631 manzo Allah ya ce ɗana ware ne addu'a wa iyaye to in kana so ka zama ɗan kware to rinka yi wa babanka addu'a kar wani ya zo ya wata addu'a da yake da ita bai kira su ya masa addu'a ba kada wani ya je wata umra bai wa ubansa addu'a ba kar wani ya je wani aikin hajji bai wa ubansa addu'a ba kar wani ya tashi cikin dare yana addu'a bai ya manta da ubansa ko mahaifiyarsa addu'a ba wannan yana cikin saba wa iyaye din yi musu addu'a sauƙaƙa musu sauti yayin da ake musu magana sannan kuma a kula da uwa sosai dan uwa tana da hakki sosai kamar yadda riwaya ta zo sahihiya a riwayar Imam Muslim hadisi na 2548 a cikin sai muslim an tambaya cewa wani ya zo ya tambayi manzan Allah sassan abu huraira ya ce wani ne ya zo gurin annabi sallallahu alaihi sallama ya ce man ahaqqun nasi bi husni sahabati wane ne ya fi cancanta an kyautar zamantakewa da shi ya rasulullah manzan Allah ce ummuka sannan sai ya ce summa man sai ya ce summa ummu sannan sai wa sai ce summa ummu sannan sai waye ya ce summa abuka sannan sai babanka ko a wata summa abaka thumma adnaka adnaka sai babanka malamai suka ce sai da aka irga uwa sau nawa sau uku kafin a ambaci uba me yasa saboda nauyin ake kuwa ku duba wahalar daukan ciki ku duba wahalar renon ciki yanzu ko wannan waye ce aka bani ita aka ce in ta rike ta daga nan har zuwa asuba ne fa akwai fa damuwa akwai matsala to ku duba uwa fa zuwa fa take take rike da wata da watanni wata tara a cikin cikinta idan kana so ka gane wahalar da iyaye suke da Allah gobe ka je a daura maka bulo inci hudu a nan nan cikinka ka dan zagaye kwato da shi ka dawo ka zo ka babu labari wallahi wahalar da suke sha ya fi bulo inci hudu nauyin da suke sha zama da kyar tashi da kyar ga maza ba daga kafa in mace tana da ciki baya daga kafa a kanta abin da ya shafi alakar aure baya ɗan kafa dan ta makara ta bashi abinci da wuri ba baya daga don ba ta kawo masa abu da wuri ba baya mata uzurin cewa tana da ciki da yawan maza ba sa bawa mata uzuri saboda suna da juna biyu wanda wannan ba daidai ba ne? wannan kuskure ne Allah yana karban addu'ar iyaye musamman uwa in ta yi maka addu'a mummuna Allah yana karba haka kuma in ta maka kyakkyawa Allah yana karba Imam al-Bukhari a cikin al mufrad ya kawo hadisi cewa ku ji tsoron addu'ar iyaye ta alkhairi ko shari ko kuma ku iyaye ku daina wa addu'ar yayan ku munanan addu'a saboda Allah yana gaggawan karban addu'ar iyaye ta alkhairi ko shari akwai kisa da Imam al-Bukhari ya kawo ta kisa Jurayj wani bawan Allah ne a Bani Isra'ila mai bauta mahaifiyarsa ta dai kiransa tare yana sallah ya daga hannu yana cikin salati ya rabbi ummi wa salati bai iya amsa mata ba ta gama jira ta tafi ta sake dawa a can cikin daji yake ibada shi kawai bai da aiki sai sallah ta sake dawa aka ci rashin sa'a kuma jureji yana sallah ta ce jureju ya ce ya rabbi ummi wa salati ya ubangiji sallata ga kuma uwata jureji ya mutunta uwarsa ta sake tafiya ya sake dawowa wata rana A ya sake tafiya ta sake dawo ya sake tafiya ya dawo ya tarar da ta tafi kai ta dawo ta tarar da shi yana sallah har yanzu karo na uku jurayju jurayju fi salah yace ya rabbi ummi wa salati bai iya yanke sallar ba saboda sallah yake yi kawai sai ta ce ta yi masa mummuna addu'a ta ce ya ubangiji wannan yaron da yake wannan kada ka ɗauki ransa sai ka sa ya ci karo ya yi karan batta da karuwa kawai ta juya ta tafi ana nan ana cikin wannan yanayi Allah da iko irin nasa nan, sai jureji wata rana aka zo da wata mata yaya aka yi an yi mata ciki waye muke ciki ta ce ai wannan mutumin ne da yake sallah jureji aka dauko jireji aka kawo shi gaban mutane za a ta shi amma Allah mai iko da ya so ya kare mutuncinsa da kimarsa da darajarsa da matsayinsa sai ya amsa addu'ar uwar sannan kuma ya kubutar da shi ku duba fa sallah yake ubangiji yake bauta mawa uwarsa ta yi masa addu'a mara kyau amma sai da Allah ya karɓi addu'ar uwar duk da sallah yake yi sannan kuma ya kubutar da shi da aka zo aka tsayar da wannan mata ya ce to a ba shi dama hadisin yana da nan bayani da yawa zan tsallake saboda lokaci ya ce a ba shi dama zai yi magana yarinya kan hata haihu dan waye suke dan jiridu ne ya ce to shi zai yi magana da jaririn jaririn zai faɗi waye ubansa ya bugi cikin jariri ce ya babus man abus ya babus babus dan jariri ne a yaran a nan lokaci wani banka kawai yaron nan yana cikin zanin goyo sai ce ra'iyal ganami wani mutum mai kiwon tumaki da dabbobi shine ubana jirgin ce an zama kaga anan Allah ya kubutar da shi saboda kamamman mutum ne da an yi niyyar a tozarta shi amma dubi duk kamewarsa da sallarsa da uwarsa sai masa mummunan addu'a yanzu bai ci karo da karuwan ba ba ya ganta ba ba a hannun ta ya tambaya ba ya ce waye ubanka ba dole sai da ya ganta ba mai sallah yau gashi ya zo yana magana da karuwa ko ya ga karuwa ku ji tsoron munanan addu'a ga iyayen abin da zan rufe a kansa da karshe babban dalilin da ya sa na ɗauki wannan muhadara a takaice a gurguje shine abubuwa kamar haka magana ta gaskiya muna da rauni akan kulawa da iyayenmu sama da ƙasa mu kyautata musu mu faranta musu mu biya musu bukatunsu yanzu akwai mutumin da aka ce wallahi malam a shekara matarsa ba san iya adadin umarar da suke zuwa ba ba ita kadai ba da ita da kannanta da yan da kaza ku yi hakuri arziki ne Allah ba kuma mu ba mu ce mutum ya taimaki matarsa kar ya taimaki matarsa wasa ba aka ce ai tun wata umara da ya taba kai ta shekaru barkatai tana so tana baba a kai ne addu'a wallahi matarsa ita take tattara fasunan ta kai a je ai biza amma wallahi ba zai kai uwarsa ba an yi magana turi tsofaffin nan ya zaka da tsohuwa ta je ka ta halaka zaka da malam ka ɗauke ta da mai aikin ta da mai kula da ita in kai dan halal ba sa yi mutum zai kare yawon duniyar nan da matansa da 'ya'yansa ba ingila ba ba kanada ba ba amerika ba ba gabon ba ba kaza ba ba kaza ba amma uwarsa wallahi daidai da umra da zai kai ta azumi ta samu ladan addu'a ya kai ta tunda kana da wadata ka dauke ta da mai aikin da mai kulawa da ita mara ita ma ai mata biza a tafi da ita amma ba zai kai ta ba amma zai dauki matarsa da mai aiki saboda tana da goyo a biya wa jaririn a biya wa kaza amma ba zai biya wa iyayensa ba akwai mutane da suke dauka ba wallahi ta yara masu tsarin kwanci ake ɗiban su a da su daga an cika su da jirgi amma wallahi ubansa yana can bai kai shi ba kudinka da banza shirme kuma ‘ya'yanka suna kallon ka kai ma za ka zo ka tsufa dan kai gulakan taka ka itozarta ka saboda baka mutunta ubanka ba abu na biyu shehunan malamai kuma afuwa dukkanmu mun sani cewa yau idan mutum ashirin ne talatin ne arba'in ne a gidansu mahaifinku ne shi kada yake ɗaukar nauyinku ya biya maka firamare ya biya maka naziri ya biya maka university ya biya maka kudin makaranta ya maka dinkin sallah ya maka dinkin kaza ya maka kaza ya kai ka asibiti ya gama wahala kai ka wuce kanin ka yazo baban ka ya biya masa shi ma ya wuce dan waka ta zo a biya mata jami'a ta gama a yi mata aure a ci gaban maka mata ai kaza kuku 15 20 30 uban nan shi shi kadai shi ya dauki nauyin ku ai na samo kudin Allahu a'lam wataƙila 'yar kasuwar da yake yi wataƙila aikin da yake duba rufin addini kai kadai ka ɗauki nauyin kai kadai ka ɗauki nauyin ƴaƴanka ka taimaka musu su goma sha biyar ka san da ƙarshe idan mutum ya zo tsufa ya kama shi ciwon suga ya kama shi hawan jini ya kama shi ya koma gida ya ritaya ko kasuwar ta ƙare ya dawo gida ka je ka ga ɗakin da yake kwanciya ka je ka ga ɗakin ƴaƴan da ya biya musu university ka je ka ga gidan matansu to ba ma wannan ba yanzu ƴaƴa ba sa iya ɗaukan nauyin iyayensu in sun tsufa sai da karo karo shi kadai ya dauki nauyin kuku goma sha biyar amma yanzu an zo wai an zo ana wani kes jama'a wannan yaya ne a gida kenan wannan masu mutunci ne jama'a gaskiya mikin an kira mikin general mikin da mata aure wancan tana daukan miliyoniya kaza ta aure miliyoniya kaza wannan yana aiki a babban banki kaza wannan yana babban dan kasuwa ne jama'a yanzu ya zamu kare da matsalar alaji tun daga ciwon shuga ya kama shi baya iya cin abinci da kuɗin maganin alaji da abincin da zai ci da kaza din alaji da wayewa da kaza kaza kaza an zo ana lissafa cikin bakin rai wai an yi lis wai ana so za a taimaki alaji to kai gaskiya dubu ta za ka rinka ba da dubu biyar kai kuma gaskiya dubu uku ɗari biyar kai kuma hajiya za ka rinka ba da kaza kai kuma kaza kaza kaza kai kuma kaza kaza wani an ke ba dubu biyar wallahi ba ba dubu biyar ba kai ma za ka ba da dubu kaza malam yara suke taruwa su yi taro taro ba sa iya daukar nauyin uban su kwaya daya saboda Allah ya jarabe shi da ciwon suga Allah ya jarabe shi da ciwon kafa Allah ya jarabe shi da ciwon zuciya Allah ya jarabe shi da ciwon kaza ku ku sha biyar ba ku iya daukar nauyin ubanku, amma shi kuma shi kadai ya dauki nauyin ku ku goma sha biyar ya taimaka muku daga karshe sai ka ga mace kwaya daya a gidan ita za ta iya jurewa wani wallahi da ya bada na wata uku sai daina yi da ya ba da na wata uku ya daina bayarwa ku ji tsoron Allah ku taimaka wa iyayenku ku rufa wa iyayenku asiri wata baiwar Allah mata ce ta aure ta ce malam tun da na aure mai inuwa na ce ni ma babana sai ya samu inuwan nan ta ce na rushe masa ɗakinsa na gyara masa na yi masa kayan na sa kafet ya iya cin tuwo irin wanda aka saba da abinci ciwon suga na sai masa alkama na ɗaukan masa mai aiki tana masa aiki ina biyan ta dubu goma duk wata kuma duk wata ni nake zuwa in turo a cikin akawun ɗin kanwata in ce aje kasuwa a siyan ina yayyanta ba sa bayarwa ina ka ɗanta ba sa bayarwa malam in aka gaya ma ta asa. rashin kirki da mutane suke yi a janibin ainihin wato iyayensu wallahi abun ba a komai wani mutum ya zata mai na masallaci wata nan ya ce malam da Allah ina neman ka taimaka min da addu'a na ce me faru ya ce ya'ya Yana ne suka kore ni a gidana na ce alaji kamar yaya ya ce wallahi Yana ne suka hadu suka ce in tattara kayana in fita in bar musu gida ya ce mutuwa na yi suka ce baka mutu ba amma Allah ke kabar gidan nan kun san me ya faru ya yi wa uwarsu ne kishiya da aka uwarsu ta zuga su ta ce aka da kusa ku zauna a zuwa a kari a tsohon kari ya ce a kai wata ya bada wata bada kaza kaza kaza ta fashe musu na kuka ubanku ya wulakanta ni ubanku ya je aure jarinya ubanku ya je auren kawar sa'ar fatima sa'ar wace ce zai wulakanta ni kawai ma na yana suke suka ce wai me wai me faru ne ya tattara bar gidan kawai ya je da shi da amarya su je su kama gida wallahi tallahi haka suka gaya masa yace kuma wallahi malam sun zagaya a sifi na sun dauke takardun gida notice suka bani wani ma bugo masa waya yayi ya ce kafin na dawo ka tattare kayanka malam lokaci ya yi wani da cijo bai da lafiya ciwo ya kama shi ku ta hakuri ku ji wannan bagin cikin ku ji wannan rashin mutuncin malam mutum ne ya tara arziki ba kudu ba arewa ba sama ba ƙasa ruwa ya dake shi ya je kirani ya tara kuɗi ya tara arziki ya yi kaza ya yi kaza tsohon mai arziki mai kuɗi da ƙarshen rayuwarsa Allah ya jarabe shi da ciwo kuma ya jarabe shi da tarin yaya yana ta yawo ƙasashen waje ciwo ya ki warkewa in zai tafi can miliyan kaza ya dauki wannan miliyan kaza ya ki warkewa ka san me faru yaran ne suka yi mitin jama'a kamata a duba wannan lamari da alaji ke ciki ciwo dai Allah ne ke gardar ciwo kuma wannan ciwon da kowa ma ya riga ya san you ba na warkewa ba ne you ba zai warke ba gaskiya amma abubuwan da ake ciki mu gaskiya ba mu gane ba yanzu tafiyar su can ya kashe miliyan sha biyar yanzu ya da komawa asibitin kada kuma za a kashe gitin to 7.5 miliyan you know so gaskiya abinda muke realizing at last alhaji zai zo kafin ya mutu abinda suke realizing at last abinda suka yi realizing at last alhaji zai cinye musu kudin gadon su ya mutu bai warke ba don haka a hana alhaji zuwa asibiti malam abinda 'ya'yan zamani suke kenan shi sa na faɗa na maimaita na ce duk mutumin da ya tara kuɗi bai ci kuɗin sai more ba yayi aikin banza na rantse da Allah in ka samu kuɗi ka ci nama ka ci kaza ka morewa ka saka riga ta gaske ka hau mota ta gaske kai na ka uban nawa ya bar maka kai uban ka nawa ya bar maka dan me zaka zo ka kare rayuwarka kana tara wa 'ya'yan wannan zamanin kuɗi baka koya musu addini ba wani yace wai wai wai wai ai malam tun da naji wannan wa'azin ai in na tashi sha'awar kaza zuwa nake wajen mai kaza kai yanko mun ta <laughs> eh, ya ce haɗa mun ta dubu biyar a gefe wannan ta dubu biyar ba ta gefe ya ce idan na zo sai in zuba kazan nan a gaba ya ce wata wallahi mana a durƙushe nake barin ta a haka ɗin na yadda take in ka yaga ta ina ga ina yaga ya ce sai na cinye ta tas ya ce in cina more in ci kuɗi na more masallaci a ah, sai mun duba mun gani saboda lamarin alaji gaskiya bai kamata ba yawan kashi kashi kuɗin nan masallaci ne zai ba fili ba 'ya'yansa sun yi mijin sun ana wasu sun je sun ce jama'a duk wanda alhaji ya ba shi kuɗi taimako wallahi ya ba shi banza saboda alhaji ya samu tabuwar kai wai alhaji in ya ɗauki kuɗi ya bayar ya samu tabuwar kai ne kar a karɓi taimako duk wanda ya ba shi fili ya ba shi a banza in ya ba shi gida ya ba shi a banza abinda iyaye ya suke wa iyaye yau kenan ka tara kuɗi ‘ya'yanka su hana ka cin kuɗin ka tara kuɗi ‘ya'yanka su hana ka gina masallaci ka tara kuɗi ‘ya'yanka su hana ka zuwa asibiti sai ka san yadda za ka yi abinda na faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda ne da kuskure ko sun fita sai Allah ya amsa Allah da wannan adadi kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Masha Allah tabarakallah mala Abdullahi Allah ya saka da kuma Allah ya amfanar da mu da abin da waɗannan darussa da ya ba mu na tarihi na labarurruka wanda ya na experience da ya samu na fatan Allah Allah ya samu amfana da waɗannan abubuwa waɗanda suke waɗannan abubuwan Allah ya sa sanadiyar haka su daina waɗanda kuma suke yi Allah ya sa sanadiyar haka su ƙara kyautata ma iyayen sannan waɗanda suka tara kuma Allah ya sa su iya morar wannan abin da suka tara a duniya da lahira Allah ya saka da alkhairi wala abdullahi Allah ya ƙara wa rayuwa albarka kuma Allah ta ya ƙara wa ilimin albarka Allah ya ja rayuwa mai tsawo wanda za a ci gaba da amfanar da al'umma mun ci lokaci da yawa akwai da aliki abuwan suna cikin mala abdullahi da ci gabatar da muhadara sai muka yi bakon ɗaya daga cikin matasan malamai a wannan jiha da ma wannan ƙasa baki ɗaya. shine malam bashir dan fili da zuwa wannan wuri dama wanda zai yi ta'aliki shine kamar da kuka ji malam ibrahim mabera to amma allah bai kaddari ya zo ba wala allah saboda wani uzuri amma wanda dama zai wakilce shi in bai zo ba shine dr jabir sani mai hula da aka yi zan ba dr jabir sani mai hula yan mintoci wanda zai zanye ta'aliki akan wannan muhadara بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على نبيه الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه بر الميامين ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين وبعد manyan malamai na da kuma sauran ɗalibai ya uwana ina muna gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu babu shakka an samu raunin karatu da kuma raunin himma ya yi magana gaban manya-manyan malumma ga kuma taro na manya-manyan ɗalibai saffatawa jikokin shehu to abu ne wanda yake mai matuƙar wahala babu shakka dubi da irin malaman da suke dama da da kuma hannuna to amma alhamdulillah ina godiya da Allah maɗaukin sarki da yasa na taɓa halartar karatu inda babban malaminmu baƙonmu mai wa'azi faɗin najeriya da duk inda harshen hausa ke kai ko kuma ake iya magana da harshen hausa dr abdullah gadon ɗaya ina godiya da allah maɗaukakin sarki da ya sa muka taɓa haɗuwa kuma har ya gabatar da karatu gabana wannan abin alfahari ne ƙware gare ni sa'annan na biyu abin da nake alfahari da shi shi ne allah maɗaukakin sarki ya bani dama sautin nan da daɗe ban ji ba mun daɗe ba haɗu ba sautin nan wanda kuka sani mai isar da saƙon sunna wanda yake tafiya da gudu kamar jirgin sama shi ne dr jabir sani mai hula babu shakka na ji daɗi ƙwarai na jin sauti na kuma samun shi cewa yana cikin ƙoshin lafiya mun ji dai lakta wadda malam ya gabatar duk da yake na zo na tarar da shi yana cikin gabatarwa ya karantar da mu hadisin jurai wanda ke karantar da mu yadda ya zama wajibi ga kowane musulmi ya mu'amalanci iyayen shi ka zama mai jin su, ka zama mai taimakon su, ka zama mai kulawa da su ka zama mai musu komi ko mun ji irin jan kunnan da ya muna wanda bai da bukatar a ce ko kala a ce komai game da yadda 'ya'yayen zamani suka koma a yau maimakon ku taimaki iyaye kun dawo kuna ƙoƙarin kurosa duniyarsu kuma kurosa lahirarsu Ba ka taimake shi duniya ba kuma yana ƙoƙarin ya gina makan shi guzuri na lahira kuma ka zo ka kange har ma ka ƙaƙaro mishi hauka ta da kun zama 'ya'yan mahaukaci kenan to babu shakka wannan abu ne wanda yake mai matuƙan ne kuma abu ne da ke faruwa abu ne wanda ke faruwa wani ya ɗauki matar shi ya kai ƙasar wace wai tana fama da wasu ƙuraje ga fuskarta kada su lalata mata fuska amma uba ne na nan cikin ɗauyi yana fama da makabta saboda ciwon diabetes ya makamci mahaifiyar na nan tana fama da hawan jini ita ma tana bisa ga wani yanayi na bayanan motiwal wal ya kyale sanan cikin asibitin ƙauye da ƙyar da ƙyar ake buga mai ya tura dubu bakwai dubu goma amma mata tana ta an yi biza an ɗauki har da abu karakiya an je da ita dubai asibiti domin a duba fatan ta tana da ƙuraje ga fuska kuma ɗan musulmi wanda ke alfahari da musulunci kunga wannan babu shakka ba ƙaramin ci baya ba ne kuma ba ƙaramin abin alawali ba ne don haka malam ya riga duk ya gabatar da bayanai waɗanda sun gamsar kuma sun wadatar abinda kawai zan ce shine in kunne ya ji to jiki ya tsira mun ji abinda malam ya faɗi don haka da an koma gida a fara aiki tsofaffin yi kinan nata ka wanki ka goge ka gyari ɗakin ka ka gyare komai na ta ka kula da shi in tsofan yana nan shi ma ka yi tsaye a kai ka ga cewa ka ta musu gabanin mutuwa ta zo ta ɗauke su ya zan ka mutu da su suna waɗanda suka yarda da kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce uba shine ƙofa mafificiya ta aljanna ga kowane mutum mahaifin alwalin alwalid awsatu abwalil janna mahaifi shi ne kofa madaukakiya mafificiya daga cikin ƙofofin aljanna wadda ke ga mutum don haka in ka so ka gyara ƙofar in kuma ka so ka turzatar da ƙofar za ka yi uwa musulmi a yi ƙoƙari a kiyaye ina ƙara godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya haɗa mu a wannan taron a cikin wannan masallacin mai albarka ina roƙo Allah maɗaukakin sarki ya ba mu lajar karanta wadda malam ya yi muna kuma ya biya malam irin tattakin da ya ɗauko daga kano zuwa sokoto sa akwai nisa ya bar ɗawainiyoyi daban-daban ya bar ayyuka daban-daban ya zo domin ya isar da saƙon Allah zuwa gare mu don haka muna ƙara jinjinawa ko muna ƙara roƙo na cewa Allah maɗaukakin sarki ya saka wa malam da alkhairi waɗanda suka haɗa wannan taron suke taɗa wayaniya wajen ganin cewa wannan taron ya yi domin ba kamar yadda muke gani tarurruka suke ba akwai ɗawainiya mai yawa wadda gabanin ka tara al'umma a zo a gabatar da wani abu a watsi kana da bukatan sai ka sa ƙarfinka sai ka sa iliminka sai ka sa tunaninka sai ka sa dukiyarka to suka ɗauki dukkanin wannan nauyin muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi ko muna kira ga 'yan uwa su ci gaba da ƙarfafawa ga irin waɗannan maluman waɗanda suke haɗa waɗannan ayyukan na alkhairi Allah maɗaukin sarki ya taimake mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jazakumullahu khairan wa tajabiru mun gode da wannan hadisi Allah ya saka mana alkhairi malam ne da Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya kara ma lafiya da dogon kwana a ci gaba da wannan abin da ake yi na fadakar da mutane da kuma karantarwa mun gode sosai kafin ko karkare akwai wakilci na fada sarkin mai martan da alfarma sarkin musulmi akwai dan malikin sarkin musulmi yana tare da mu yanzu ya zama gabatar da kalma ɗaya ko biyu

بسم الله الرحمن الرحيم jama'a muna godiya kwarai da gaske ga mayan malamanmu da suka zo wannan lamari a nan birnin sokoto muna godiya kwarai da gaske da fatan allah a fatan mara wasu sarki ya saka da shaidi bisa ga maharorin da ake gabatar wani da allah shi mai da kowa ganin shi lafiya Allah ya haɗu kuma da alkhairi assalamu alaikum dan maliki mun gode ana saka da alkhairi kafin ga abun magana ga mc kan mu mance gobe muna da wata bakan damiyar muhadara ko wa'azi wanda taska ta uku insha Allah taskokin da muka gayyato da Kano zai gabatar mana shine malam alqasim Odoro Za yana da muhadara a masallacin eh, kalambaina ko a masallacin takwaran wannan masallaci da ke kalambaina da maraice karfe hudu da rabi insha Allah kafin nan akwai muhadara ta mata da za a yi da zama karfe goma a masallacin mus'ab umar umair da ke nan samarwa. bayan wannan kuma akwai muhadarar dara kuma irin wannan wacce za a gabatar a masallacin darul arkam da ke samarwa shi ma za ka shi waje gabatar da muhadarar dare eh, muhadarar safe aminu daurawa ta mata muhadarar maraice malam kasimu hotoro sauran muhadarar dare ta maraice da malam daurawa oke to ta safe